A ranar 29 ga watan Afrilun 2024 alkali mai bincike ya tura mawallafin jaridar lanketar Sumana Idrisa mai ga gidan yari bayan shafe kwanaki hudu a hannun 'yan sandan farin kaya. A fitowarta ta ranar 25 ga watan Afrilu, jaridar ta ruwaito cewa ana hasashen jami'an Rasha sun kafa na'urorin sauraron jama'a a kan manyan gidajen gwamnati. Shin wa ake zuba wa ido kuma saboda me aka yi haka? mafarin kama ɗan jaridar a bisa sa da yi wa sha'anin tsaron ƙasa barazana. Bayan zaman wakafi na watanni kusan uku, alkali ya ba da belinsa a matsayin sakin talala. Daya daga cikin mukarraban jaridar talan ketur Amadu Haruna da ke farin ciki kan sakin mai gidansu ya bayyana cewa. Ya ce abu ne da ba a taɓa gani ba, saboda ɗan jarida ya kwafi labari daga wata jarida a kama shi. Euh, Kawai sai aka mai da dokar aikin jarida share ɗaya, aka fake da wata dokar ta daban da nufin tilastawa lankitar dakatar da sukar abinda hukumomi suka yi na ba daidai ba. Aikin jarida da aikin faɗin albarkacin baki sun shiga halin ni'yasu a Nijar. Dokokin aikin jarida a Nijar sun hana garkame ɗan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikinsa. saboda haka shugaban kungiyar anefi ta mawallafan jaridu masu zaman kansu zabairu sule ya gargaɗi hukumomi da ma 'yan jarida akan maganar mutunta dokoki da ƙa'idodin wannan fanni muna kira ga gwamnati a zankabin dokoki wanda suka ba 'yan jarida 'yanci ya ba da labari baya ta ce to bayan kiran da muke gwamnati kuma muna kira ga 'yan uwa 'yan jarida da a yi taka tsantsan a san labarin da doka ta ba mu wallaha musamman a cikin wannan lokaci da muke cikin shi gwamnatinmu tana yaƙi da ta'addanci a yayin da 'yan uwa da abokai ke murnar fitowar mawallafin jaridar lanketar alkalin kotun ya yankewa, wa intinikar alasan hukuncin ɗauri na watanni sha biyu a kurkuku tare da biyan tarar miliyan biyar na sefa ana zargin wannan ɗan siyasa da laifin yaɗa kalaman ɓatanci bayan da ya wallafa wasu bayanai a kafar sada zumunta dangane da kisan wasu magidanta a jihar Tilaberi. To amma lauyansa Maitre Larwana Abdurrahman ya ce ba su gamsu da hukuncin ba saboda haka za su garzaya kotu ta gaba. Mutanen nan da an ka kashe su jihar Torodi kiran shi ne sun kai don saboda sun san shi sun kace mishi ga abun da ya waka na gare mu. Shi kuma da ya zo ya ɗauki bayani ya ɗauki rahoto gare su sai ya yada cikin yanar gizo. To yanzu yada nan da ya cikin yanar gizo ita ce ta zama mishi matsala. Mun ɗaga ƙara bisa ga wannan sakamakon domin zargi na aka yi mishi na ya yada labarun da suke razana zuciya al'umma kuma ake tuguma shi da waɗin kalmomi waina. bambancin kabila. Intinikar Alasan wanne ya fada hannun hukumomin Nijar a ranar uku ga watan Yunin da ya gabata na ɗaya daga cikin masu sukar lamirin gwamnatin mulkin soja ta CNSP. Haka kuma yana daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da a fili ke nuna goyon baya ga hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.